وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل اعمالنا واقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الاخره والاولى ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 22 ga watan shawwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da shida ga watan bakwai shekara ta 2018 miladiya Allah ya ƙara raya a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 67 a cikin wannan karatun wannan littafi za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa al almithalu rabi'u ashara misali na goma sha hudu ƙaunuhu ta'ala shine faɗan allah maɗaukaki innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una allaha yadullahi fauka aydihim allah maɗaukaki yana ba da labari a cikin suratul fath lallai alladhina yubayi'unaka waɗanda suke yin mubaya'a da kai innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim suna mubaya'a ne da Allah hannun Allah na sama da hannayensu wannan ayar aya ce madaniya suran ma madaniya ce kuma wannan ta sauka ne bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta shida shine sulhu hudebiya wannan ayar ta sauka ne tana magana akan sulhu hudebiya kuma dalilinta shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taso daga madina ka da sahabbansa da niyyar aikin umara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da niyyar zai aikata aikin umara da mushrikai suka zo sai suka hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shiga garin makka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ana buƙatan a samu wani daga cikin sahabbai a tura shi ya shiga garin makka ya gaya wa mutanen makka cewa ba fa yaƙi ya shigo da shi makka ba ibada ya shigo da shi makka ya zo ne da nufin zai yi aikin ibada sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa sai umar kai kaje sayyidina umar ya ce ya ma'aikin allah ba kyamatan umarninka nake ji ba ni a garin makka kowa ya san adawar da na nuna wa kafirai da kafirci da ƙiyayyar da na nuna musu a fili idan na je wani abu zai iya faruwa ko su nemi su kashe ni da sauransu kuma bani da wani nawa da zai iya mara mun baya a kai amma ga sayyidina Uthman bayi da wannan matsalar tsakanin shi da su kuma yana da danginsa a wannan gari kuma suna da ƙarfi kuma suna son me zai sa ba zai zama sayyidina Uthman ba ya je ya gaya musu ga manufar da muke da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai sayyidina Uthman ya je da sayyidina Uthman Allah ya kara yadda a gare sa ya tafi kamar yadda zuwa cikin Bukhari da Muslim hadisin Jabir ne dan Abdullah shi yake bada wannan labari sayyidina Uthman Allah ya kara yadda a gare sa da ya shiga sai ya gaya musu ga abin da ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo manzan Allah shine ibada ta umara ba ya zo da nufin yaki ba ne. suka ce mun ji amma ba mu amince ya shigo makka ba Tun da kai ka shigo je ka yi ka kai wato ya je umaransa sannan ya wuce sai sai da Uthman Allah ya kara yadda a gare sai ce ba zai yiwu a ce muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ni in je in umara manzan Allah na can an hana shi shigowa ba zan iya ba suka ce in dai kana so ga dama ka je ka yi ya ce shi ba zai yi ba in dai manzo Allah bai yi ba shi ba zai yi ba sayyidina Uthman to a wannan lokacin aka tsare sayyidina Uthman to sai gurguwar labari ya zo gare su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa cewa an kashe sayyidina Usman tsare shi ɗin nan da suka yi da farko sai aka kawo musu labarin an kashe sayyidina usman jin haka sai manza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda ba yaki mai kawo mu ba kuma ba mu da makami abin da ya kawo mu mu yi ibada an kashe sayyidina usman waye zai mun mubaya'a akan sai mun ɗau fansa akan jinin sayyidina usman da aka kashe za mu yaƙe su duk da ba yakin ya kawo su ba shikenan su dubu ɗaya da ɗari hudu suka ce mun amince gabaki ɗayanmu mun sadaukar da kanmu za mu gara mu salwanta akan jinin sayyidina Uthman da aka kashe Maza Allah ya mika hannu sai wannan ya daura wannan ya daura wannan ya daura wannan ya daura dukkan kowa ya ɗaura aure a hannunsa akan nawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna masa mubaya akan za su me yaki ƙuraishawa saboda an ba su labarin cewa me an kashe sayyidina Uthman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki hannunsa mai albarka ya ce wannan shine na Usman da hannun sahabbai da na manzan Allah a makwafan Usman wanne ne ba daraja na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to nan manzan Allah shine ke representing din sayyidina Usman kuma wa'annan mutanen gabaki ɗaya da suka sadaukar da rayukansu Allah manzo Allah ce ba mai shiga wuta a cikin su kaga kenan haddawa kenan hadda sayyidina Usman saboda hannun manzo Allah shine me makwaban wa hannunsa manzo Allah ce ba mai shiga wuta a cikin to daga nan sai labari ya zo gare su sai ga sayyidina Usman ya dawo da sauransu ashe me ba kashe shi ba kaga wannan mubaya'ar da suka yi sun sadaukar da rayukansu ne ko to shine Allah yake ba da labarin wannan sadaukar da rayukansu da suka yi sai Allah yake cewa wannan mubaya'ar da suka yi wa manzo Allah hannun Allah shine ke saman nasu karfafawa akan me sadaukar da rayukansu da suka yi duk da ba shirin yaƙi ya kawo su ba ibada ka dai san umara daga kai sai me daga zani sai gyabtanka amma suka sadaukar da kansu suka miƙa wuya suka ce za su yi yaƙi duk da ba shi ba ne manufarsu to wannan aikin da suka yi allah ya yabe su kamar yadda jabir ɗan abdullahi ɗan wato bin haram yake cewa su dubu ɗaya da ɗari hudu ne wanda suka halicci wannan bai'a Bai bai'atul ridwan shine mubaya'a ta yadda wanda Allah ya yadda da su a ƙarƙashin wata bishiya dukkansu Allah ya yadda da su saboda sun miƙa wuyansu ga baki ɗaya zuwa ga hukuncin Allah sai aka turo suhail suhail bin am ya zo Shi ne wanda yake delegate na mushrikai a tattauna tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana daga kai ya ga suhail sai ce ja'akum suhail kad sahula amrakum suhail ya zo muku wannan matsalar ta sa an samu sauki sai manzan Allah ya yi fa'alu da sunan suhail tasgiri ne na sahal mai ɗan sauƙi-sauƙi sai manzala ce za a samu sauƙi a wannan sulhun da za a yi suka ce to daga yau mun yadda da mu da ku a ajiye yaƙi ba za a ƙara yaƙi ba har sai tsawon shekara goma manzala ce mun amince suka ce to daga yanzu ba mu yadda manzo Allah ya shigo makka ya yi aikin umar ba ya koma madina shekara mai zuwa ya zo yi umara manzo Allah ya ce na yadda in musulmi ya gudu daga makka ya shigo madina in muka zo dole ku miƙa mana shi ya dawo makka manzo Allah ce na amince in musulmi ya gudu daga madina ya dawo maka ba za mu mai da shi gare ku ba manzala ce na amince sai sai na umar ya ɗauka sai suka gane alamari na ne kaskanci abin ya mai zafi sai kalli sai na abuwa sai ce ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu shiga makka ba alintattu muna masu aske kanmu ba sai na bakar ya kalli sai na umar ya ce ya ce maka wannan shekarar Sai na umar ya yi shuru to abin na ci mai rai wa zai kara samu ya gaya masa damuwarsa sai ya kara zuwa samu manzo Allah ya ma'aikin Allah alasna alal haq ya ma'aikin Allah wai ba mu bane akan gaskiya manzo Allah ya ce mu ne akan gaskiya ya za a yi wa'annan mushrikan su dinga taka maka ba ka mana alkawali cewa za mu shiga makka amintattu ba sai manzo Allah ya gaya mai irin maganar da sayyidina Abubakar ya gaya mai yace na ce maka wannan shekaran sai ya shu kaga maganar sayyidina Abubakar ya dace da nawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan a lokacin aka ce bismillah هذا ما صالح عليه محمد rasulullah a quraishin suka ce a ba mu yadda ba ai da mun yadda kai manzo ne da ba mu yi a ka ba ba mu yadda da wannan sunan ba sai dai a ce muhammad bin abdullahi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ali bin abi dalib goge ya daga kai kalli sama ya ce Allah kai ka san ni manzon kai sai na hali ya ce bakin umarni ba ya maki Allah wallahi ba zan iya goge sunanka ba cewa Muhammad Rasulullah goge ba zan iya ba maza Allah ce nuna min ya goge aka rubuta Muhammad bin Abdullah kasantuwar an goge sunan manzan Allah ya kawar da shi daga manzanci bai kawar da shi daga manzanci ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya sai kalli sahabbai sai ce kowa yayi aski ba Allah ce fa in uhsirtum fa mastaysara min alhaji. idan aka katange ku aka hana ku shiga aikin hajji ko umara kun shigo garin makka amma aka hana ku shiga to abin da ya sawwaka na hadaya ku tunkuɗa shi ya je garin makka manzo Allah ce koya aski sabai maganin bai musu daɗi ba suna ganin ina ya za a yi wa'annan mutanen da za mu iya cinye su karfin imani ba makami amma imani ya sa ba sa kallon su abin tsoro ba sa kallon su a matsayin threat manzala ya shiga tanti ransa ya ɓaci ya kalli ummu salama ya ce mutanenki za su halaka na ce su yi aski sun ƙi sai ummu salama radiyallahu ta'ala ana ta ce ya ma'aikin Allah zafin abin da ya faru ne ke zuciyarsu abin da za ka yi ka fita ka hau kan dutse ka bari kowa ya ganka sai ka kira wanzami ka ce aske maka gashi ka ga zai faru maza Allah ya amfani da shawarar wake kenan matarsa ummu salama ta ce ci al'umma daga fada fushin Allah saboda yan basi ba Allah zai fushi da su saboda umarni ne amma zafin abin da ya faru ya sa suka suna ganin ya za a yi irin wannan mutanen su mana irin wannan wulakancin ba su san alkhairin da ke karkashi yana da dimbin yawa ba ba su sani ba a zahiri suke kallon abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa aka yi masa aski haba sai suka juyo wannan ya miko ma wannan kai wannan ya miko kai suna ta yi wa juna aski har suna ji wa juna ciwo daga nan shikenan sai aka koma madina to wannan komawan daga shekara ta shida zuwa shekara ta goma mutanen da suka musulunta sun fi mutanen da suka musulunta tun daga farkon musulunci zuwa wannan ranar yawa kaga shekara nawa hudu ko shekara hudu kawai to adadin musulman da aka samu ya ninka adadin musulman da suka musulunta tun lokacin da aka ba manzan Allah annabtaka kaga shekara goma sha uku a ina a makka sannan ga shida a madina nawa kenan sha tara to mutanen da suka musulunta daga wannan shekara ta shidan zuwa lokacin da manzo Allah ya rasu adadinsu ya ninka waɗanda suka musulunta a tsawon shekara goma sha tara ninkin ba ninkin kaga alkhairi ne ko shari alkhairi ne saboda a lokacin ne aka dinga samun mutane na ta musulunta harka ta da'awa da sauransu to ba yaki ana ta isar da saƙo to wannan aikin da suka yi sahabbai suka sadaukar da rayukansu suka miƙa rayukansu zuwa ga hukuncin Allah suka yi mubaya a kan an ba su labarin an kashe saidina Uthman suka miƙa wuya shi sa jabir ɗan abdullahi yana daga cikin wanda ya rawaito wannan hadithi haka salamatu bin akwa yana daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadithi haka barra'u ɗan azib yana daga cikin wanda suka rawaito wannan hadithi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma ma'aqal bin yasar yana daga cikin sahabban da suka rawaito wannan hadithi kamar yadda ya a cikin bukhari da muslim da sauran wato ashabu a sunan muhallin shahid a ciki abin da ya faru a wannan lokaci to wannan aya sai mujassima idan an ce mujassima su ne wanda suke sa wa Allah jiki irin na ɗan adam wanda ibn taimiyya yake kiransu ya abuduna sanaman suna bauta wa gunki wal mu'attila ya abuduna adama ya ce su kuma mu'attila daga cikin jahamiya da mu'tazila suna bauta wa babu su mujassima su ne wanda ake kira mu mumathila ko mu shabbiha. masu kamanta Allah da ɗan adam sai suka fassara wannan ayar suka ce wai hannun Allah ne ke saman hannunsu zahiri ina fata an gani. nan kuma da ya ce yadullahi fauka aidihim ai kaga idafatu tashrif ne Allah ya jingina ne don girmama su kuma ya tabbatar mana da wato sifa ta Allah ta hannu yana da hannu kuma Allah yana sama kan al'arshinsa kuma ya yi mubaya'a da su don ƙarfafa musu saboda sun sadaukar da rayukansu a kan labarin da ya zo musu cewa an kashe saidina Uthman to su sai suka fassara shi da wannan ma'anar to ne ma yake so ya warware wannan shubaha malam ya ce wal jawabu an yuqal amsa akan wannan magana shine a ce aya ta aya jumlatai ne. wannan ayar ta kunshi jumloli guda biyu aljumlatul ula jumla ta farko qauluhu ta'ala shine faɗin Allah maɗaukaki da yace innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah lallai wa'annan ɗin nan da suke maka mubaya'a suna yin mubaya'a ne da Allah sai malam ya ce wa kadi akhadha salafu ahlus sunnati bi zahiriha wa haqiqatiha wa hiya sarihatun fi anna sahaba radiyallahu anhum كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفسه كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة سيمانا يتي وقد أخذ السلف آل سنتي مقباتا ما أبو تاسنا من زن الله صلى الله عليه وسلم سنة كيوانا آية بظاهرها دا ظاهر انت وحقيقتها دا حقيقة انت وهي صريحة كما أبني أبيلي أبينتك menene bayyanan da take ciki shine fi anna sahabata lallai sahabbai radiyallahu anhum Allah ya ƙara yadda a gare su kanu yubayi'una nabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna mubaya'a ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nafsahu shi karan kansa kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yake cikin faɗin Allah maɗaukaki Lakadi radiyallahu anil mu'minina tabbas wallahi tabbas radiyallahu anil mu'minin Allah ya yadda da wa'annan mu'minan in yubayi'unaka tahta shajara a yayin da suke mubaya'a da kai karkashin wannan bishiyar shine bai'atul ridwan akan an kashe Saidina usman za su sadaukar da jininsu akan kashe sayyidina usman wanda manzo Allah ya ɗauki hannunsa mai albarka ya ce wannan ita ce hannun sayyidina usman kaga wannan darajar ya kai daraja kowane sahabi ya tsaya a karan kashin wato yana cin gashin kansa ne amma na sayyidina usman manzan Allah ne ya tsaya makwafansa kaga wannan daraja ba karamin daraja ba ce to shine malam ya ce to wannan ayar tana nuni akan cewa lallai sahabbai sun yi mubaya'a ne da manzan Allah ya hajji hannu suka ɗaura hannayensu akan nasa wala yumkin li ahadin an yafhama min qawlihi ta'ala malam yace ba zai yiwu ga wani ya fahimci a faɗin Allah maɗaukaki innama yubayi'una Allah cewa lallai suna mubaya'a ne da Allah annahum yubayi'una Allah nafsuhu ba a ce kai tsewai da Allah suke mubaya'a yace ba zai yiwu ga wani yayi wannan tunanin ba wala an yadda'i anna zalika zahirul laf balle ya raye cewa wannan shine zahirin lafazin kamar yanda mumathila da mushabbiha da mujassima suke cewa Allah ne da kansa hannun Allah ne a kan nasu wai zahiri na hannun Allah ne sai ce limunafatihi li awwalil aya malam saboda ya kore farkon aya innal ladina yubayi'unaka kaiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga magana ya fito fili ko to shubhar da take ciki shine Walwaki'u, malam yace abin da yake waqi'i na zahiri wasu wastihalatuhu fi lahi ta'ala kuma baya taɓa yiwuwa a kan haƙƙin Allah a ce hannun Allah ne ke hannunsu ina fata gani saboda su sun ce zahirin ayar kenan saboda haka da hannun Allah suke mu baya shi ne ya ce ba zai yiwu ba saboda sahabbai sun yi mubaya'a ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah ya mika hannunsa suna ɗaura nasu akai shine malam ya ce wa ma ja'ala Allah ta'ala mubaya'atan rasuli sallallahu alaihi wasallam mubaya'atan lahu li'annahu rasulu ya ce Allah ya sanya mubaya'ar da aka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mubaya'a da shi saboda manzan Allah manzansa ne wa qad baya'a sahabatu ala al-jihad fi sabilillahi ta'ala wa mubaya'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam ala al-jihad sahabbai sun yi mubaya'a akan za su yi yaki kuma shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya'a cewa zai yi me yaki fi sabil man arsalahu saboda dalilin wanda shi manzan Allah ya aika waye manzan Allah ya aika sayyidina Uthman ko mubayatan liman arsalahu saboda mubaya ne ga wanda shi ya aika li'annahu rasuluhu almuballighu anhu saboda shi sayyidina Uthman dan sako ne ga manzan Allah wanda ke isar da sakon wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaki ake yi a ka'ida ko an aka turo muku dan sako ba a kashe dan sakon ko shi iyakaci a kawo sa ya kawo sako kuma ya koma shi ba za a kashe shi ba to tunda an kashe dan sako a yanda labari ya zo gare sa kama anna ta'ata kama anna ta'atar rasul ta'atan liman arsalahu kamar yadda yin biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yin biyayya ne ga wanda ya aiko shi waye aiko shi liqaulihi ta'ala saboda faɗan Allah maɗaukaki da ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ya yi wa Allah biyayya ina fata an gane to tunda saƙo ne sai da na usman aka bashi ya kai aka ce an kashe shi manzo Allah ce to a mun baya za mu sadaukar da mu ai manzala Allah na ciki ko sahabbai da ran sahabbai da na manzo Allah kaga ai ba kwatantawa manzo Allah ya sadaukar da ransa sahabbai ma gabaki ɗansu su ma suka me suka ce sun sadaukar da ransu akan ran sayyidina Uthman saboda an ce an kashe shi to shine malam yace a wannan وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه A cikin jingina. mubaya'ar da suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah maɗaukaki cewa girmamawa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'yiduhu da kuma ƙarfafa shi Allah yi shi yasa ce innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim suna yin mubaya'a ne da Allah hannun Allah na sama da nasu wajen ƙarfafa su da ƙara musu ƙarfin gwiwa saboda sun sadaukar da rayukansu akan me za su ɗau fansan kashe na Usman. ina fata an gane wa taukid hadhihi almubaya'a karfafawa ne ga wannan mubaya'an wa idhamuha da nuna girmanta wa raf'u sha'nil mubayi'ina da kuma ɗaukaka darajar wanda suke yin mubaya'a ma huwa zahirun la yakhfa ala ahadin wanda abu ne a fili wanda bai boyu ga kowa ba cewa Allah ya ɗaukaka me darajarsu su ne tunda Allah ya yarda da su ko kenan me Allah ya ɗaukaka darajarsu ne kuma aka ce manzo Allah ce ba mai shiga wuta a cikinsu babu wanda zai shiga wuta a cikin waɗanda suka yi mubaya annan saboda sun sadaukar da me saboda Allah ce fa'alima ma fi qulubi Allah ya san me ke zukatansu ba boge ba ne da gaske sun riga sun yi saduda za su salwantar da kawukansu Allah da ya halicce su ya san da gaske suke ba na karya ba mutum zai iya zuwa ce ma ni ina son ka kaza kaza amma ne kai ba za ka sani ba ko amma allah da ya halicce shi ya san me ke zuciyarsa san ka yake yi ko kin ka yake yi allah shi ya fi sani ko kuma mutum ya zo ce ma yana son ka amma duk wani abin da masoyi ke nuna masoyinsa baka gani ba za ka yadda da soyayyen? a ba za ka yadda ba saboda me saboda baka ga zahiri ba to Allah ya san abin da ke zukatan sahabbai ya ce ya san abin da ke zukatansu fa anzala sakinata alaihim Allah ya saukar da natsuwa a wannan wuri a kansu shi sa suka mika wuya wa athabahum fathan qariba Allah kuma ya ba su lada ya datar da su da sulhu da biya wannan sulhu shine dalilin sun sadaukar shine Allah ya musu wannan shimfiɗan wanda aka yi wannan sulhun sa'annan kuma alkhairai masu ɗimbin yawa suka biyo baya saboda kyakkyawan niyyarsu da ikhlasinsu Allah ya karɓi aikin da suka yi to abin da ke sa Allah ya karɓi aikin bayansa kenan kyakkyawan niyya kuma Allah ka nufa ba wani ba to wannan shine ke daga aiki da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to nan girmamawa ne Allah ya idafatu tashrif Allah ya jingina wannan zuwa gare sa dan a girmama su saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane shi sa kamar yadda yazo a cikin ashabu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yayi magana akan shugabanni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi magana sai ya ce man ahana sultan ahanahu Allah duk mutumin da ya wulakanta shugaba to sai allah ya wulakanta shi duk wanda ya wulakanta shugaba sai ce sai allah ya wulakanta shi wa man a'ana sultan a'anahu allah shi wannan duk wanda ya wulakanta shugaba to sai allah ya wulakanta shi duniya da lahira shi za yau in ka ga malami ya fito ya zagi shugaba to wanda ba malami ba sai ya ci mutuncin malamin nan ya mai da shi ɗera ma ya fi shi daraja haka ne kuma bai laifi ba wulakancin kenan duk wanda ya wulakanta shugaba to sai Allah ya wulakanta shi a duniya da lahira abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kenan sai ce wa man a'ana sultan a'anahu Allah duk wanda ya taimaka wa shugaba wajen kiyaye mutuncin shugaba da darajin shugaba da wato matsayinsa kada ya wulakanta idan mutane to shi ma wannan mutumin sai Allah ya taimaka masa duniya da lahira wani zai iya maka shuba ya ce to yana maganan shugabanni ne na musulunci ai wannan alifun ne wallam al-istiqraq lil jins wal awsaf ummu shugaba manzo Allah ce in ka ce dole sai na musulunci menene dalilin ka akan haka shugaba dalili shine idan shugaba ya bada umarni za a yi ne za a bi in ya bada hani za a hannu idan yana da kwarjini a idan mutane duk abin da ya ce mutane su yi za su bi kuwa bayi da kwarjini a idan mutane duk abin da ya hana mutane ba za su hannu ba yanzu an samu me an buɗe kofar me barna a cikin al'umma saboda idan bayi da daraja to duk wani abu zai iya faruwa daga baya ina fata an gane me ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a ɓata miji a gaban matarsa ai dalilin kenan hadisin imamu an-nasa'i hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akan da miji da ɗan aiki yaron gidanka mai maka aiki boyi boyi kenan da bawanka manzo Allah ce laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi baya cikin mabiyana a duniya kuma a lahira ba zai tashi a cikin al'umma ta ba duk mutumin da ya ziga mata ta daina ganin kimar mijinta a idanta ba ni bashi ko kuma yaron gida akan shugabansa mai gidansa ne yana cutansa yana zaluntansa yana mai abubuwa mai yawa sai ce kai ina dan iskan mai gidan nan naka kaga me zai dinga ganin shi da kima ba zai gan shi da kima ba ko to manzala ce in kai haka ba ni ba kai saboda me duk lokacin da ya bashi umarni zai bi duk lokacin da ya hana shi zai hannu to shine sirrin haka ita ma mata duk lokacin da miji ya ce a yi kaza za a yi ba ta ganin shi da daraja yaushe za ta bi in kuma ya ce kada a yi kaza za a bi ba za abu ba saboda ba ta ganin shi da kima to dalilin haka ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan shugaba ina fata an gane yanzu ga good example matakka sai ta yi ba daidai ba kana cikin 'ya'yanka kai miji kai uba kenan sai kai ba daidai ba sai matarka ta ce sai ta kira sunanka ne. amma kai mutumin banza ne kai ne za ka yi wannan aikin wallahi sai ka kwada mata mari in baka da kuri haka ne haka ne ko baka ba saboda ta ci me ta ci mutuncinka a gaban wa kuma duk da abin da ka yi din ba daidai ba ne kai ne mai kuskure za ka yi da zaginta za ka yi ko ka ci mutuncinta to saboda ne an kunyata ka a gaban wa 'ya'yanka haka ne shugabanni ka fito ka ce sun yi kaza sun yi kaza a wajen mabiyansu ka zuban musu da mutunci ne a gaban wa mabiyansu saboda haka in suna ganin su da kima in ya zo wuce har a fara mai jifansu to kai ma sai Allah ya wulakanta ka a duniya kafin lahira sai dai in ka tuba kuma tubanka shine ka gaya wa mutane manzo Allah ya hana yin haka duk barnan da shugaba zai yi manzo Allah ce kaka fito fili ka mai nasiha ka je ka same shi shine sakon da manzo Allah ce to ai ba kowa bane ke iya ganin shugaba ai ba kowa bane kuma aka ɗora mai nauyin yi wa shugaba nasiha ba ni ko kai ba wanda in malami ne duk wani abin da zai faru misali a kaduna gwamnati ya nemo irin su to su ne hakkin ya gaya wa shugaba gaskiya ke kansu ba ni ko kai ba to sun je ba sa yi ba ruwanka ko ba shi ba ne ba ruwanka ba wanda ya ce ka bi diddigi shi allah zai tambaya ranar tashin kiyama ya yi ko bai yi ba iya ruwa me fidda kai kai ka tsaya akan iya abin da allah ya ɗaura maka in ya yi daidai in bai yi ba oho shi Allah ya ɗaura kuma shi Allah zai tambaya kuma shi Allah zai kama saboda manzo Allah ya ba mu mafita ya ce in kuka samu shugabanni da ba sa muku abin da kuke so ku ba su haƙƙin su kuku roki Allah ya ba ku naku ya ba mu mafita ko bai ba mu ba sai ka ce a'a sai an zage su sannan ka samu mafita ai ka saba wa maganar da manzo Allah yi ko to ba za ka samu abin da kake so ba saboda manzo Allah ne ce ga yanda za ka bi sai da manzo Allah ya siffanta su kiri-kiri kuma in ka ji siffan ka san irin su muke rayuwa da su yanzu hadisin Jabir hadisin Huzaifatul Yamani ruwayan Imam Muslim yace sai kunu min ba'di a imma a baya na za a samu shugabanni la ya duna bi hudaya ba sa aiki da shiryata wala yastannuna bi sunnati kuma ba sa kwadaitarwa akan sunnata ko suna yi eh suna yi sai mazala ce wa sayqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi jusmani ins za a samu mazaji a cikin irin wa'annan shugabannin zukatansu zukatan shedanu ne amma jikin dan adam haka ne ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba sai huzaifa ya buɗe baki ya ce fa asna'u ya rasulullah ina adraktu zalik ya zan yi idan na samu kaina a irin wannan zamanin sai huzaifa ce sai manzala ce mai tasma'u wa tuti'u lil amir ka ji ka yi wa wannan shugaban biyayya wa in duriba zahruk saboda keta ko da ya daki bayanka wa ukhidha maluk ya kwace dukiyarka kaga karewa keta kenan ko manzala ce fasma wa ati ka ji ka mai biyayya manzala ya baka mafita ko bai baka ba to idan ka sa siyasa siyasan duniya a rayuwarka a ai in ba mu nuna mai kiyayya ba kaza kaza kaza to ka bi wani hanya wanda ba shi bane musulunci ya tsara to kuma ba za ka taɓa samun abin da kake nema ba saboda manzo Allah ya baka mafita kai kuma ka ce dabarar ka za ka bi za ka samu mafita ba za ka taba samu ba to shine halin da talaka ya kasa ganewa da muke ciki a najeriya yau in ka sa siyasa a ciki kai eh, wannan fatin kaza ne wannan fatin ka to za ka samu matsala ka bi allah da manzansa sai ka samu sauki amma in ka sa siyasa a sai mun yi antifati sai mun yi kaza sai mun yi kaza to za ka samu matsala kuma shi dan najeriya a yau in ba abin da yake so ka gaya mai ba sai ce an baka kuɗi in malami ne haka ne sai ce ma an baka kuɗi wannan shi ne mafitar da manzo Allah ya bamu hadisi ne ingantacce in ka duba musulun za ka tadda shi ya ce khiyaru a immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wato fiyayyin shugabanninku su ne wanda kuke son su suna son ku wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum kuna musu addu'a suna muku addu'a wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum mafi sharrin shugabanninku sune wanda kuna kin su suna kin ku wa tal'anunahum wa kuna tsine musu su ma suna tsine muku ana ciki ko ba ciki sai sahabbai suka ce ya rasu rasulullah afana nunadizuhum bisayfi inda zalik idan muka samu kama irin wannan zamanin ba za mu daga takobi mu yake su ba ba tambaya suka yi ba sai manzo Allah ce la ma aqamu fikum as-sala sai ce a matukar suna sallah a cikin ku sai ce ala ku saurara man wali alaihi wali duk wanda aka jagorantar da wani shugaba a kansa fara'a minhu shay'an min ma'asiyatillah yaga wannan shugaban na yin wani abin da yake saban Allah ne sai manzo Allah ce falyakarahu ma ya'ti min ma'asiyatillah ya kyamaci abin da wannan jagoran yake yi na saban Allah wala yanzu anna yadan min ta'ati kada ya ce saboda yana wannan abin mara kyau ba zai ƙara mai biyayya ba ya ba mafita ko bai ban ba sai ce fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum abin da ke kansu shi Allah zai tambaye su a ranar tashin kiyama ku kuma abin da ke kanku shi Allah zai tambaye ku a ranar tashin kiyama maza Allah ya ba mu mafita ko bai ba iya ruwa ne. to ka yi kokari sai ka gyara alakaka da ubangiji don yau in ka mutu ba za a tambaye ka me ko shugaban kasa ya ba ko za a tambaye ka za a tambaye ka me gwamnan garin ka yi za a tambaye ka me man rabbuka waye ubangijinka to sai ka yi kokari ka gyara alakaka da ubangiji shine abin da Allah ya daura maka shi kuma nauyin da Allah ya daura masa na kulawa da haƙƙin al'umma in bai gyara ba dama a ɗaure zai zo ranar tashin kiyama abinda zai kubutar da shi shine mai adalcinsa to kaga kai sai ka gode wa Allah ma da ba kai bane dan da kai ne Allah dai san yanda bannan ma zai kasance to kaga sai ka gode wa Allah da ba kai aka daura ma wannan nauyin ba kai sai kai kokari ka gyara ka da ubangiji wannan shine abin da musulunci ya tsara a matsayin ka na musulmi ka bi in ka bi sai ka samu sauki in baka bi ba ba ka da ranan fita daga wannan hali na kunci da damuwa da kake ciki saboda abinda manzan Allah ya baka ya ce ka bi za ka samu shirya haka Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi wa manzan Allah biyayya za ku shiryu wa ma'alar rasuli illa balagul mubin babu abinda ke kan manzan Allah sai isarwa bayyananne to kaga manzan Allah ya gaya mana in muka bi za mu samu mafita in ko muka ce a dabaran mu za mu yi applying a wajen warwarewa tunda ai duniya ce ta demokaratiyya ana akwai ah, freedom of speech za ka yi abin da ka ga dama sai ka gama zage-zagenka sai ka gama korafe-korafenka yana nan stagnant ba wani ci gaba haka ne amma in ka miƙa wa allah al'amarin wake da zuciyarsu wake juya shi sai allah ya murɗe zuciyar suna so ko ba sa so sai su yi muku abin da ya dace in suka yi muku abin da suka dace waye amfana kai ko kuma sun taimaka wa kansu ina fata an gani allah ya sa mu dace to wannan shine jumla farko na wannan hadith na wannan aya da malam ya fayyace shine ake kira idafatu tashrif jinginawa na girmamawa wannan kuma yana zuwa a cikin qur'ani da dama allah na amfani da irin wannan don girmamawa Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka a bi kada ka motsa harshenka dan ka yi gaggawan haddace karatun qur'ani wanda mala'ika jibril ke karantar da kai inna alaina jam'ahu wa qur'ana akan mu tattaro da karatun yake kuma za mu karanta maka shi sai Allah ce fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana in muka karanta maka ka bi wannan karatun thumma inna alaina bayanahu bayanin yana hannunmu wa yake karantawa manzo Allah Qur'ani malaika ne jibrilu Allah ce allamahu shadidul quwa amma sai Allah ce alaina mu saboda malaika jibrilu yana ne zartar da umarnin waye Allah shi sa sai Allah ya jingina aikin zuwa gare su saboda girmamawa ne to saura ka jefa shubha cewa to ai Allah ya jingina karatun Qur'ani zuwa ga manzan Allah kuma ya jingina shi zuwa ga mala'ika Jibrilu shi ma ka'idan da malaman ulumul Qur'an da malaman balaga da malaman usul fiqi suke kira ibafatu tashrif da yace innahu laqawlu rasulin karim lalle wannan Qur'anin da kake ji ana karanta maka ya Muhammad magana ce tawa mala'ika jibrilu da wannan sautin da kake ji yana karanta maka sautin waye mala'ika jibrilu ko sai ce zi kuwatin inda zila arshi makin ko da ya ce innahu wula ƙaunar rasulun karim sai ce muta'in thamma amin wanda ake masa biyayya a can sama amintacce ne na Allah kaga sautin da kake ji ana karanta maka nawaye na mala'ika jibrilu amma asalin magana na waye na Allah sai kuma Allah ya jingina magana zuwa ga manzon Allah innahu laqawlu rasulin karim sai ce wa ma huwa biqawli sha'ir ko wannan qur'anin da ku quraishawa kuke ji manzon Allah na karanto ta makaratu ne sautin da kuke ji na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma maganan nawaye na Allah sai ce wa ma huwa bi sha'ir amma fa ba maganan mawaki bane don manzo Allah ba mawaki bane an fahimci matsalan to kaga wannan kenan shi sa Allah ya jingina aikin da mala'iku suka yi a lokacin da suka yi wa annabi Ibrahim bishara cewa matansa Sara za ta haihu saboda farin ciki fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim ta mari fuskanta take cewa ta ni da nake tsohuwa da bakarariya ba ta haihuwa a shekara tamanin kuma zan haihu to shine ya yanka musu ijilin samin ko dan maraki sashe suka gici a lokacin da annabi ibrahim ya ga aidihim la tasilu ilaihim na kirahum ko ya ji tsoro wa'annan to baki kuma in ka musu abinci su kici akwai matsala kenan shine Allah ce falamma zahaba an ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhu al-bushra sai ce mi yujadiluna fi a lokacin da bushara ta zo wa annabi ibrahim tsoron nan ya fita daga zuciyarsa na cewa ba su ci abinci ba sun ce mai me inna rusulu rabbika ko lan yasilu ilai ina fata an gane suka gaya mai to a lokacin da tsoron da ke jikin da zuciyar annabi ibrahim ya gushe wa ja'atul bushra aka mai bushara cewa matansa sara za ta haifi ishaq kuma wa min wara'i ishaq yaqub sai Allah ce yujadiluna fi qaumi lut sai suka fara jayayya da wannan annabi ibrahim sai fara jayayya da mala'ikun da suka zo masa da sako cewa za su je garin mutanen annabi lut za su halaka su sai ce inna fiha luta ko ai abin da ya ce musu kenan akwai ba annabi lutu a ciki suka ce ne azaba ce ta zo musu ghairu mardud dole sai azaban nan ya tabbata kaga wannan shine ake kira idafatu tashrif ina fata an gane to saboda haka jingina wannan da Allah ya ce yadullah fauka aidihim hannun Allah yana sama da hannunsu na girmamawa ne saboda sun sadaukar da ne rayukansu amma a ayar ta nuna Allah yana da sifa ta ne hannu shine abin sakon Allah yana da hannaye guda biyu wanda suka dace da shi an fahimci matsalan amma saɓanin yadda su wato mumathila da mushabbiha suke cewa wai hannun Allah ne suke mubaya'a da shi zahiri to kagan aka ce haka kaga sun kwatanta Allah da ɗan adam kenan shi sa ibnu taymiya yace ya abuduna sanaman suna bautawa gunki ne saboda su sun ce Allah na magana ne da mu da daidai kwakwalen mu saboda duk abin da Allah ya ce yana da shi irin namu ne hasha lillahi wa ta'ala Allah an zalika uluwan kabira kaburat kalimatan ta takhruju min afwahihim in ya yaquluna illa kadhiba ina gani sai mu kwana a wannan gabar idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu daura karashen wato ayar insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan zamu dasa aya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk